بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu ya ‘yan uwa da saduwa a nan masallacin da ke nan birnin Bauchi Yakubu a yau tabbas ga watan Sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato sha takwas kenan ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya inda muke karatun wannan littafi na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na hukunce hukunce mai suna al-muharrar fil wanda Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abdulhadi, al-Maqdisi al-Hafiz Allah ya masa rahama ya wallafa wannan shine darasi na saba'in daidai muna cikin babu shuruɗi sala mun karanta hadisi ɗaya a cikin babu shuruɗi sala yanzu yau da yardar Allah za mu ɗora da abin da ya sabonka na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثور واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في موضع واحد رواه مسلم وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نرى قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد ولا يعينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وإسناده ثابت إلى بحثه وهو ثقة عند الجمهور وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر الحديث رواه البخاري وروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسن والحاكم وقال على شرط مسلم وصفية وثقها ابن حبان وقد روي موقوفا ومرسلا ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد wannan hadisi an karɓo daga abu sa'id al-khudri allah ya ƙara yarda ga abu sa'id ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yanzuru rajulu ila auratin rajul kada namiji ya kalli al'aurar ɗan uwansa namiji walal mar'atu ila auratil mar'a haka kuma kada ita ma mace ta yi dubi zuwa ga al'aurar wata mace wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid kar kuma wani namiji ya haɗu da wani namijin a cikin tufafi guda ɗaya wala tufdil mar'atu ila almar'ati fi thawbin wahid kada kuma wata mace ta haɗu da wata macen a cikin tufafi guda ɗaya rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi a cikin wannan hadisi babu wata bakuwar kalma sama da la yufdi ar-rajulu da kuma la tufdi al-mar'atu wani abin da yake nufi shine la yasilu rajulu ila basharati rajulin akhar ko kuma la yusil rajulun basharatahu ila basharati rajulin akhar shine ma'anan la a nan. kar mutum ya haɗa fatarsa da fatar wani ba tare da an samu tufafi a jiki ba sai dai inda shari'a ta sa wato hukuncin ana iya taɓa jikin mutum kamar wajen musafaha wajen rungumar juna amma asali abin da hadisin yake cewa shine kar mutum ya sa ya zama jikinsa ba tufafi kuma ya taɓa wani ma shi ma ba tufafi a jikinsa ya zama kowa ya sa tufafinsa kenan ake nufi ko da za ka taɓa ɗan uwanka ya zama akwai tufafi a jikinka amma cewa kar wani ya kalli al'auran wani wannan kowa ya fahimce shi haka ne hadisi na biyu na ɗari da casa'in da tara wa an bahzi ibn hakimin an abihi an jaddihi qal qultu ya rasulallah عوراتنا ما نأتي منها وما نذر bahz ibn hakim daga babansa daga kakansa ya ce shi kakan nasa kenan ya ce kultu ya rasulallah na taɓa cewa ya ma'aikin Allah auratuna al'auran mukan ma na'ti minha hawa ma nadhar bimana ma nuzhiru minha ma min ha, wa ma nughatti menene abinda ya halatta mu bayyana na al'aurar mu kuma menene wanda bai halatta ba mu bayyana shine ma'anar ma na atimin hawa ma nazar menene za mu iya bayyanawa a gani menene abin da dole mu koye kar a gani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa da cewa ihfaz aurataka ka kiyaye al'aurarka kar ka bari kowa ya gani illa min zawjatika aw ma malakat yaminu sai dai kawai idan matarka ce ko kuma abin da hannunka na dama ya mallaka baiwarka kenan kultu <clears throat> sai shi wannan sahabi wato muawiya ibn haida yace fa idza kana alqawmu ba'dhum min ba'd ba'dhum fi ba'd to ya rasulullah idan fa mutane suna cakuɗe da juna ne ana taro ne ana haɗe ne ba za ka samu damar da za ka keɓe har ka ce kana da privacy da ba za a ga al'aurarka ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha duk iya kokarin da zaka yi akan kar kowa ya ga al'aurarka to kar ka da kowa ya ga al'aurarka shikenan in istata'ta iya abinda za zaka iya kai qultu yace sai na ƙara da cewa fa idza kana ahaduna khaliyan yaya kuma hukuncin yake idan ɗayan mu a keɓe yake ba kowa a wurin yana ban ɗaki ya kulle yana ɗakinsa ya rufe yana wani wuri inda ba kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu minan nas ai Allah mai girma da ɗaukaka wanda albarkatunsa suka yawaita shi ya fi cancanta a ji kunyarsa sama da kunyar mutane wani hadisi imamu ahmad da abu dawud da ibn majah da nasa'i da tirmidhi duka suka ruwaito kuma nasa'in ya ya hasana shi kuma hadisin nan yace sabitun ne ila bahz ai isnaduhu sabitun ila bahz hadisin kuma tabbatacce ne zuwa shi bahz ibn hakim wa huwa thiqatun indal jumhur yace kuma shi ha thiqa ne a wurin da yawa daga cikin malamai wannan hadisi a cikinsa babu wata bakuwar kalma duka ina ji an fahimci komai a ciki ko hadisi na gaba na ɗari biyu daidai وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه أبو الدرداء الله يقاري يرداء قريشي yace ina zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga abubakar ya nufo inda annabi sallallahu alaihi sallama yake akidan bi tarafi thawbi yana rike da gefen tufarsa ya ja ta sama hatta abda an rukbatayhi hatta abda an rukbatihi har ma ya zama ya kwaye gwiwarsa ana gani ya jawo kafin sama ta yadda ana hango wato ya jawo zuwa cinyarsa kenan ana ganin gwiwarsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ganin سكي ke da wuya sai ce amma يتي كاي yace kai wannan mutumin naku fa yayi husuma ne da ganin wannan mutumin naku a cikin fada yake al hadith zuwa ƙarshen hadisin imam bukhari ya rawaito a cikin wannan hadisi ba kuwar kalma kawai ita ce ghamar Ramar daga alhamra ne an gane ko fadharhum fi a fi ghamratihim ko hatta hil alghamra shine ad-dalal wato bata mai nisa ne asalin ma'anarsa da ya zuwa cikin alkur'ani da inda Allah ya ce innahum fi ghamratin sahu. ma'anarsa bata mai nisa kama anan abin da ake nufi da shi shine alhusuma irin yadda mutum zai shiga cikin wata fada ko wani abu na kasada ai ta rigima shine ake ce almughamara shine mutum ya fada cikin abu mai hadari kuma ya samu ya fita kama abin da ake nufi da shi a nan shine an ce mutum kargamar bi mana khasama gairahu idan suka yi husuma da wani aka yi jayayya har ran mutum ya ɓaci kana gani zaka gane wane wato a fusace ke shine ma'anan kargama ka da ganin wannan dan uwan naku fa a fusace ke yau sun yi husuma kenan warawa an abi musa sannan kuma shi al-bukhari ɗin ya rawaito daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara yarda gare shi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana qa'idan fi makan fihi ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wata rana a wani wuri inda akwai ruwa fa'idan yana zaune kadin kashafa an rukbatai an har ma ya kwaye gwiwoyinsa kenan ya ɗaga suturarsa zuwa cinyarsa ko zuwa saman gwiwarsa ana ganin gwiwar a waje Auruk batihi ko kuma gwiwarsa shakkar ce shakka ce daga mai ruwayar cewa shin gwiwoyin duka biyu ya ce ko kuma gwiwa ɗaya falamma dakhala usmanu ghattaha amma da Usmanu ibn Affan ya shigo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe wannan gwiwar tasa an ji wannan hadisin ma hmm. wannan ma babu wata bakuwar kalma ko wa an safiyata bintil haris shi kuma na hadisi na 202 an karɓo daga safiyatu bintul haris an aishata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala an karɓo ne daga nana aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma ta ruwaito daga mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa ya ce la yaqbalu salata ha'idin illa bi Allah baya karɓar sallar wata mace mai haila illa bi sai dai idan ta yi tare da lullubin kai la yaqbalu Allahu salata ha'id bima'ana la yaqbalu Allahu salata man balagatil haid minan nisa babu Allah baya karɓar sallar duk wanda ta balaga ta kai yin haila daga cikin mata sai dai idan ta yi sallar tare da himar Imana ta rufe kanta rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa tirmidhi wa hasana wal hakim wa qala ala shart muslim at-tirmidhi ya ce hadisi ne hasan al hakim kuma ya ce sahihi ne bisa sharadin sayyid muslim bisa sharadin al-imam muslim wa safiyatu wasaqaha ibn hibban ita safiya kuma ibn hibban ya ce fiqa ce bakar ya mawqufan wa mursala wannan hadisi an rawaito shi mawqufi ma daga nana Aisha kadai an kuma rawaito shi mursal ta yanda ita safiya din kawai tace annabi sallallahu alaihi ya ce ba tare da ta ma faɗi Aisha ba ورواه ابن خزيمة في صحيحه ابن خزيمة ما يرويته لفظ ابن خزيمة شيني لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار الله بايا كربر سيلر ما ترد هرتا تبع هرتا فارا هايلا سيتاسا رفن كي waɗannan هذه da muka karanta duka زامو mu أسو su بياني bayani idan kun lura za ku ga dukansu suna magana ne akan batun suturce al'aura idan ba ku manta ba kuma muna cikin babin sharuɗan sallah ne haka kuma idan ba ku manta ba mun kirga daga cikin sharuɗan sallah akwai saturul aura rufe al'aura da waɗannan hadisai su ne dalilai da ke nuna cewa rufe al'aura sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah wanda idan ba a same shi ba sallah ba ta yi ba an gane ko kuma sharaɗin nan sharaɗi ne da ake nufi shi sihatin wa ijza sharaɗi ne wanda dole sai an same shi kafin sallar ta inganta idan ba a samu ba to sallar ba ta yi ba haka duk wanda ya salla bai suturce al'aurarsa ba babu kuma wani uzuri akan haka to sallarsa ba ta yi ba an fahimta hadisin farko daga abu sa'id al-khudri mun ji wa ne abu sa'id a baya manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa baya halatta mutum ya ga al'auran mutum ko da namiji ne kuma baya halatta mace ya ga al'auran mace daga jin wannan kasan yana magana akan batun wajabcin suturce al'aura a cikin sallah idan ko da ba a sallah ba bai halatta ba wani ya ga al'auran wani to ya halatta kuma a ga al'auran mutum a cikin sallah kaga min babu aula to wannan shi ya nuna sharaɗin suturce al'aura a cikin sallah sana annabi sallallahu alaihi sallama ya hana mutum da wani su zama tsirara kuma su shiga cikin mayafi ɗaya ko da bai kai tsirara ba ma su sa kaya ƙanana amma kuma su je cikin mayafi ɗaya kuma namiji ne da namiji ko mace ce da mace kar mutum ya ce ai tun da shi namiji ne sai ya kwaɓe rigarsa su lulluɓa tare da wani za su yi bacci tare an fahimta ko su kwanta a wuri ɗaya har ya zama wani zai iya taɓa jikin wani shine ma'anar la yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid to tun hadisin yana haɗa wani ya taɓa jikin wani fatarsa ta taɓa fatar wani alhali babu tufafi a jiki kaga yana nuna wajabcin suturce al'aura idan wani yana wurin ke an fahimci wannan wannan shine abin da wannan hadisi yake kunshe da shi a dunkule kafin mu zo kan fa'idoji kenan hadisi na biyu kuma wanda daga bahzur ibn hakim ne an abihi an jaddi za ku rinka jin hadisi irin wannan in ba ku manta ba mun yi hadisi makamancin irin sa na ibn shu'aib an abihi an jaddihi wa'annan ruwayoyin guda biyu hukuncin su ɗaya ne a wurin malamai ana ɗaukansa ne akan kabilin hadisi hasan an fahimta amma yana iya zuwa a matsayin sahihi amma asalin riwaya shi ba ibn hakim shine shi saduk ne kamar da ibn hajar ya ce kuma malamai da yawa sun ce haka kamar haka ne kuma an rubnu shu'aib haka hadisin su yakan zo a matsayin hadisi hasan to amma wani lokaci yakan zo a wata fuskar da za ta iya kaiwa sahihi a wurin waɗansu malaman dalilin da ya yasa kenan ka ga waɗansu sun ce hadisin ya inganta a madadin su ce hasan ne asali bahas ibnu hakim an fahimta babansa shine hakim shine an abihi bi mana an hakim an gane ko an jaddihi daga kakansa kakansa kuma shine muawiya ibnu haida al-kushairi don haka in ka ji ya ce an bahaz ibn hakim ka ji ai abihi shine shi hakim din bahaz ya ruwaito daga hakim kenan an jaddihi daga kakan shi hidin na waye na shi bahaz baka kakan bahaz shine wa shine muawiya baka muawiya din shine shine sahabin an fahimci wannan don haka sai ka ce wato marwacin hadisin shine shi muawiya ibn haida al-kushairi shi kuma ɗansa ya rawaito daga wurinsa shi kuma jikansa ya rawaito daga wurinsa an fahimci wannan ko sai zama duka gida ɗaya ne gidan hadisi shi hadisinsa yana da ƙarfin da waɗansu malamai ke iya ɗaukansa a matsayin ƙabilin sahihi Tunda da Imam Bukhari ya yi riwaya daga gare shi amma mu'allakan a cikin sahihi amma bai kawo shi a cikin usul ba wannan dalilin ne ma yasa suke gani a wurin Imam Bukhari bai kai sahihi ba saduk ne kuma hadisinsa zai tsaya ne a matsayin hasan shi kuma Imam Bukhari ya yi alkawari da sharadi cewa ba zai kawo wani hadisi ba a cikin usul sai idan ya kai ya inganta ya inganta ma sai ya cika sa haka wannan riwayar ba ta kai haka ba shi yasa sai dai ya ruwaito ta mu'allaqan amma ba zai ruwaito ta ba a cikin a cikin usul an fahimta to a ciki wannan ya ce auratuna ma na'ti min hawa ma nazar al'auran mu menene zamu bayyana kuma menene zamu zamu zamu koye ma'anan ma na'ti min hawa ma nazar ma na'ti bi ma'ana ma nuzhiru minha wa ma nakshifu minha wa ma nazar bi ma'ana ما نغطي wa ma يجوز yajuzu izharuhu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ai al'auran ka kan taka ce zaka ka boye ta ka kiyaye ta kar ka bari kowa ya gani sai wanda shari'a ta yadda wanda shari'a ta yadda shine matarka da kuma baiwarka tunda Allah ya halatta maka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to wannan ya halatta don sun ga al'aurarka amma in banda su kar kowa ga al'aurarka sannan dalilin kawo shi anan shine tunda bai halatta ba wani ya gani a waje to min babu aula kuma bai halatta ba a gani a sallah an fahimta to sai shi muawiya ya ce to ya rasulullah idan mutane a haɗe ake fa ana taro ne gidan biki ne ana taro ne na addini taron wa'azi dole a wuri ɗaya za a kwana a wuri ɗaya za a tashi ana taro ne na wani training ko na wani atisaye ko na wasu jami'an tsaro ko na wasu masu wasa ko na wasu suna haɗe tare a wurin za a kwana a wurin za a tashi za a yi kwanaki ba za ka iya komawa wani gefe ba ana taro ne na aikin hajji a arfa a cakuɗa a mina a cakuɗa a muzdalifa a cakuɗa ya za mu yi irin waɗannan wurare duka ba ka iya samun privacy da kai kaɗanka za a ce ba wanda ya ganka ya zan yi in yi ihfaz ka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai iya gwargwadon abin da zaka iya in istata Allah ya raha ahadun fala yarayannaha duk kokarin da zaka yi kar kowa ya ga al'aurar ka kawai kai kokari amma sai ce masa iya gwargwadon kokarin ka abin da ya iya bayyana baka sani ba tunda kuna cikin mutane wani ya kwanta ya bacci saboda ya gaji sai wani bangare na al'aurarsa ta bayyana wani dole inda ake zuwa makewayi kusa da inda mutane suke gani ne don haka wani lokaci zai iya zama mutum ya ganka kora da kuskure ko mutum ya ganka saboda ya zama masa dole an fahimci wannan to wannan sai ce iya gwargwadon yadda za ka iya ka kauce ma haka kar ka yi fitsari a gaban mutane saboda waya a kasuwa ne a cakuɗe ake ka yi ƙoƙari da za ka yi nesa kar a ganka in ya zama dole to ka yi ƙoƙarin yadda za ka killace kanka yadda iya gwargwadon iyawarka kenan shine ma nan inista fata Allah ya raha ahadun fara ya rayan naha an fahimta Muawiya bai tsaya a nan ba sai ce to ya Rasulullah idan mutum shi kadai ne fa idan kana ahaduna khaliyan an gane idan ɗayan mu ya kasance shi kaɗansa ne fa mana munfaridan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fallahu tabaraka wa ta'ala a haƙƙo an ta minhu minan nas sai ce nan kuma ai sai ka ji kunyar Allah ai ba a ce maka wai dama za ka rufe don mutane kaɗai ba kar mutane su gani ne za ka ji kunyar mutane ne saboda Allah ai yanzu kuma da ba mutanen aya shi kuma Allah sai ka ji kunyarsa yana nufi kenan idan har ya zamana kana killace ma ba a so ka zama ballagaza da zaka buɗe al'aurarka a fili kana ƙoƙarin kiyayewa kenan ba za ka riƙa kwana tsirara haka kawai ba kenan don kana ɗaki ba za ka kwaɓe kanka ka zauna tsirara haka kawai ba saboda za ka rinka jin kunyar Allah to balle kuma idan wani yana wuri balle kuma idan ibada ce ana fahimta shi yasa ya ce Allah ya fi cancantar a ji kunyarsa sama da mutane kenan ba za ka zo gaban Allah za ka yi ibada don ba kowa kuma sai ka ce ka buɗe al'aurarka ba wannan ya nuna sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na sallah cewa sai an suturce al'aura an fahimta ka yau na hadisi shi ma ya tabbata a matsayin hasan hadisi na gaba da muka ji daga abu darda shi abu darda'i sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda asalin sunansa bisa zance mafi rinjaye shine Uwaimir ibn Amir al-Ansari al-Khazraji sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai da suka yi fice cikin sahabbai ansarawa shi yana daga cikin na ƙarshe-ƙarshen waɗanda suka musulunta cikin mutanen ansa don bai musulunta ba sai bayan yakin badar kusan duk yan uwansa sun riga sun musulunta so shi me yasa ya musulunta shine dan uwansa wanda suka hada uwa li ummi abdullahi ibn rawaha ya kai ziyara gidansa sai je ya same shi bayan sai ya samu gunkinsa shi kuma ya musulunta ya aje gunkin lokacin shi yana mushriki yana bautan gunki sai kare gunkin ya daddatse shi sai ajiye shi a wurin amma ya masa shimfiɗi ya gyara shi sai daddatse masa hannu da kai da ƙafa sai tafi abinsa sai abu darda ya dawo yana son ɗan uwansa amma kuma ga shi kuma yana son allansa ma tawa ba za su yi faɗa da ɗan uwansa akan wannan Allah ba wancan ya riga ya musulunta sai ya zo a gaban matarsa fa sai tattaro sai tattaro ubangiji nasa sai yana ka amma kai ma ai akwai yawa kana gani kai ba za ka dan haɗe kanka ba ma yana zo na haɗa ka kana ubangiji kuma yanzu gashi zan roƙe ka kuma yana hara haɗe ka yana hara ka yana ta guna gumi sai matan ta ce ta ce inda zai <clears throat> ta ce ta ce inda a ce zai iya da yayi ta ce na tabbatar inda zai iya da yayi don ya kamata ya burge ka don ka ci gaba da bauta masa amma tun da ya gagara ya nuna ba zai iya ba in ko ba zai iya gyara kansa ba ina gani kawai ba zai iya gyara ka ba <laughs> kai sai ji maganar mata na tashi din shi sai wurgi da ubangijin yana tashi daga wurin kawai san bai sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kawo kaina shikenan yazo ya karbi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓe shi kuma kuma ya zama ɗaya daga cikin mafi nagarta a cikin wato mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ansa ya dukufa ga karatun alkur'ani kuma sai ya wuce da yawa daga cikin ƴan uwansa har sai da ya zama cikin mutum hudun da Anas ya ce mutanen da suka haddace Qur'ani hadda mai kyau a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ran da aka gama saukarwa ranar su ma suka gama hadda akwai abu darda a ciki to kuma ya zama kuma mujahidi na gaske don tun daga yakin uhud da aka fara zuwa da shi ba a taɓa samun lokacin da ya fashi ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya duk inda annabi yake shi ma yana wurin kai yana ma cikin na gaba gaba masu gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ranar da aka yi yakin Uhud har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa yace ni'mal faris uwaymir yace madalla da wannan mai doki ya yi aiki ya wajen kare ni lokacin da aka watsi haka Abu Darda kenan kuma sahabi ne wanda yake da tsantseni kuma da yawan ibada tun da ya musulunta sai duk dukufa akan ibada ka san akwai mutumin da ko kafirci zai da gaske zai to irin wannan in ya musulunta fa da gaske zai dama shi yana son addini in ka ga mutumin da ya rike addininsa sosai to ka fi son yin masa wa'azi sama da wanda bai rike addininsa ba so da wanda ya rike addini da gaske dama shi so yake yi yayi addini kawai dai yana yin na bata ne wala yadinuna dinal haq to in kai masa wa'azi ya shiga musulunci sai ka sha mamaki sai yayi aiki sama da wanda shi da arha ka ɗauko shi shi dama bai damu da wani addinin ba kawai da ya samu wannan ne in ya zo addinin ma sai dai ya yi a haka haka to shi wannan sai ya zama ya riƙe addini da gaske ya babban ɗan kasuwa ne yana da jari sosai kawai sai ya ɗauki jarin ya sadakar da shi ya ce gaskiya la tajtami'u tijaratun wa ibada ce wai na abun guda biyu ba za su haɗu tare ba ni ka na haƙura da kasuwa ku je ku yi kasuwa ni kawai dan samu abin da zan ci ya dawo kawai ya fara ibada kullum ya wuni azumi ya kwana sallah to a kansa ne ma kuka ji maganar Salman da muka taɓa karantawa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai haɗa ƴan'uwantaka uwantaka tsakaninsa da Salman Salman kuma babban malami ne kuma shi ma irinsa ne masu yin addini da gaske a sanadiyar addini ma da neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ƙasar su Farisa yi ta yawon duniya har sai da Allah ya hada shi da shi sai annabi ya ga dacewar sai ce ku je tare to shi kuma Salman da yake ya riga shi shiga musulunci kuma shi yana da ilimi sama da nasa ya fahimci addini saboda shi ya karanci ya yi shirka ya yi majusanci ya zo kuma ya yi ahlul kitabi kiristanci sannan ya zo kuma ya musulunta to kaga wayewarsa addini za ta fita wannan shi yasa da ya zo gidan abu darda da ake annabi sallallahu alaihi wasallam haɗa su kowa yana shiga gidan kowa sai ya shigo gidan sai ya samu matar ummu darda sai ya same ta yaga yaga ba kitso kanta a wargaje ba wanka ba wanki ba komi ya ganta a zaune ya ce ke ya na ganki irin haka haka mace take zama ta ce a towa zan yi kwalliyan abokinka ba ruwansa da mace abokinka sai ibada haka ni ma kawai shi yasa ba wani bukatan bata wa kaina lokaci abokin kai wuni azumi ya kwana sallah sai ce zai ce shi kenan bar ni da shi sai ya ce masa lokacin shi ma ya gidansa sai ce masa ina zuwa abokina yau zan zo mu kwana ya ce to sai ka zo yana isowa sai ya zo masa da rana sai shi abu darda ya sa aka yi abinci sai ya kawo ana kawo ya ajiye sai ce ai sai ka ci ya ce ni na zo ya ce wallahi sai ka ci to kuma ya san salman ya fi shi ilimi kuma ya san ba zai yi abu ba idan bai da hujja shike ne karya azumi suka ci abinci dare ya yi za su kwana tare shi da bakon shi da abokinsa yana zuwa za su kwanta sai salman ya sai shi abu darda wannan sai tashi ne ya sallah ce kuma ka kwanta ba za ka yi sallah ba ba zai sallah bai ce eh, ba za ka yi ba to shi kuma yana so ya zauna lafiya da abokinsa sai kuma ya kwanta tsakar dare sai ya tashi sai ce koma ina ganin ka koma ba za ka yi sallah ba kike ne koma shi kuma ya saba kwana yake yi fa till down ana sallah yau gashi an kai rabin dare ba a yi ba sai koma yana cikin bacci can sai shi da kansa salman sai tashi sai ce tashi yanzu mu yi sallah lokacin ƙarshen dare an yi kusa da asuba suka tashi suka yi alola suka yi sallah tare sai suka fito wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi sallah asuba to kaga wannan daga ji kasa akwai labari a bakin wa abu darda lokacin da suka gama duk wannan sai salman ya ce masa kaga dama abin da ya kawo ni jiya ne na zo na gama tarka a wani yanayi sai na fahimci ta ɗebe tsammani daga kai ta cire wani tunanin haƙƙinta na matsayinta na matarka saboda baka bata wani haƙƙi domin kai kullum kana ibada kai ne sarkin sallah sarkin azumi yace to ba daidai ne. ya ce da shi sun wa ka rinka yin azuminka yau gobe kuma sai ka sha ruwa sai zama gobe na matarka ne goben na gangan jikinka ne goben na kasuwa ne goben na sana'a ne yau kuma na ibada sai ka raba biyu sannan kuma sannan sannan wasalli ahlak ka yi sallah da dare kuma ka tashi kuma ka je wajen iyalinka ka je ka hira da ita ka je ka bata lokaci amma ka kwana kana sallah a wannan ya saba musulma ya gaga masa wannan sai ya ce da shi abin da yasa na gaya maka wannan shine inna li rabbika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan ce ka yana da haƙƙi a kanka na ka yi sallah ka yi azumi amma ba haƙƙinsa shi kaɗai ba ne wali jasadika alayka haqqa gangan jikinka ma yana da haƙƙi don haka in kai azumi kuma ka sha ruwa don jikinka ya samu ƙarfi in kai sallah kuma ka yi bacci don jikinka ya samu ƙarfi baka gangan jikinka ma yana da haƙƙi ba za ka cinye shi duka saboda ibada ba wali ahlika alayka haqqa iyalanka suna da haƙƙinka iyalanka ƴaƴanka ka zauna ka hira da su ka ji bukatunsu matarka ka bata lokaci ka hira da ita amma ka cinye lokaci ibada gaba daya ko ka cinye wa duniya gaba daya baka ba matarka ba a'a fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa ka ba kowa sa. ka ba da haƙƙin Allah kar ka rabu da harkar lahira ka ba wa haƙƙin iyalanka ka kuma ba da haƙƙin gangan jikinka kuna fahimta yana gama gaya masa wannan kalma shi kuma abin yana kokolwarsa amma fa ba zai samu nutsuwa ba sai ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana idan da sallah sai ya tashi ya dan irin rarrafa wannan zai je gaba kurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tambaya yana zuwa sai annabi su sai ya je kusa da kunnensa saboda ya san me zai tambaya yana zuwa sai ya ce masa inna li rabbika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu kama qala salman kawai ya tashi ce hmm, ai ka ba wani karin bayani shi ke ne ta aiki to don Allah kuma kun ji don Allah kuma kun ji tun da ya ce haƙƙan haƙƙi ne kuma kowane haƙƙi sai Allah ya yi tambaya duk wanda ya kiyaye haƙƙi ɗaya ya bar biyu ko ya kiyaye biyu ya bar ɗaya wallahi sai Allah ya tambaye shi ubangijinka yana da haƙƙi shine haƙƙin farko saboda dama don shi ka zo duniya innal insana li rabbihi lakanud kai dama ka zo ne don ka hidima ga ubangijinka ka yi ɗawainiya ga ubangijinka za ka tsaya ka saukar da wannan haƙƙin sannan abu na biyu shine wato wato haƙƙin gangan jikinka karka ce za ka yi wato ibada duka don haƙƙin ubangiji kai kuma ka manta da kanka sannan kuma karka ce wato za ka yi ta neman duniya kai kuma baka cika ka ba gangan jikinka ba ko kuma kai ta ɗiba kana ba wasu kai kuma ka manta da kanka To haka gangan jikinka ma yana da haƙƙi duk abin da ka samu na abin duniya ka ba kanka duk abin da ka zo na ibada ka rage lokacin da kuma za ka huta kai ma ka ba kanka saboda wannan gangan jikin ma yana da haƙƙi a kanka sannan kuma wali ahlika alaika haqqa iyalanka da kai ka ajiye da ka zauna single ɗinka da, da, da, Allah ba zai ɗora maka wannan ba amma tun da kai aure to wannan matar a cikin lokacinka akwai awoyinta kuma in baka bayar ba sai Allah ya tambaye ka haƙƙi ne ba ka je ka dama ka ita ta wuni a gida awa goma sha biyu kai ka awa goma sha biyu a waje kana dawowa ita kuma ta samu awa ɗaya biyu da za ka hira da ita ba kana dawowa kuma sai ka ɗauki waya ka cinye lokacin ma waya ka ɗauki wane ne ka ɗauki duk kana ta yi ta zo ta kasa ma samun lokacin da za ta yi maka magana saboda tana jin tsoro ka je ka ɗebo zafin kai duk na wajen ka ƙare wa ƴan waje yanzu kuma za ka zo ka ƙare mata da masifa ka kwanta kai ta bacci kamar gwangwani a wannan ba dole ne ka ba iyalinka haƙƙinta sannan ƴaƴanka su ma su ɗan samu lokacin da za su ganka wani ba zai dawo gida ba sai sha da ne ƴaƴan sun yi bacci shi kuma da safe ya fita aiki da sassafe kafin ƴaƴan su tashi shikenan fa sai weekend kafin su ganshi an tafi kasuwa an tafi wane ne ƴaƴansa ba su gama gane yaya baba yake ne yaya ba su san ɗabi'unsa da wane ne za su iya koya ba saboda ba samu ganin shi ba to irin waɗannan sai ka samu iya ƴaƴansu abin da za su ɗauka na tarbiyya shine a wurin abokansu in sun je waje ko kuma a wurin masu aikin gidansu ko a wurin mai gadi saboda wanda suke zaune kullum don ɗan adam kullum yana bukata wanda zai hira da shi idan ya samu babansa to zai ɗauki halin baban in kuma bai samu babansa ba zai ɗauki halin wani ce ka jira ka ga halin waye ɗanka zai ɗauka ana fahimta da kyau abu darda ya yi ilimin ƙur'ani da ya sa bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam umar ɗan khattab sai ya tura shi a matsayin babban malamin ƙur'ani a abin nan a sham yana zuwa yana karantar da mutane ƙur'ani shi kuma a zamanin saidina Usman kuma Muawiya yana gwamna a Sham sai ya naɗa shi a matsayin alƙali an gane ya naɗa shi a matsayin alƙali yana alƙalanci kuma yana karantar da alƙur'ani haka ita yi har Allah ya masa rasuwa har ya yi wafati suka ce shahararre ne wajen karatun ƙur'ani zai zo ya zauna yana yin karatu yana bi sahu sahu mutane suna amsawa yana gyara musu karatu haka kowa ya san shi da wannan ga kuma adalci na alƙalanci ya rasu a zamanin sayyidina Usman ne an yi saɓani a kan shekara ta nawa tun da kan 32 har wasu suka ce ma 39 tsakani Allah ya ƙara yarda a gare shi da dukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga abubakar ya zo rai a ɓace a kusace da alamar cewa kamar ya yi husuma da wani yana riƙe da izarinsa kun san ai kamar yadda muka ce su suna ɗaura izarin. irin wani abin da suke ɗaura wanda kuke gani 'yan ƙasar pakistan da 'yan ƙasar somaliya an gane da 'yan ƙasar ah, indonesia da 'yan malaysia duk za ku suna ɗaurawa ko to irin al'adar larabawa kenan a wancan lokaci kamar da al'adar larabawan yaman a yanzu suke ɗaurawa me ya faru ne aka yi haka rigima aka samu tsakanin babba da babba husuma aka samu tsakanin abubakar da umar allah ya ƙara yarda a gare su manya ne suke faɗa kasan yara ba sa shiga me ya faru umar ne ya faɗi wata magana sai abubakar ya ce ba daidai ba ne sai Umar kuma ransa ya ɓaci sai ce kai ma ba daidai bane shi ma ce sai suka fara musu sai wannan abun yasa aka ɗaga jijiyar kowa ransa ya ɓaci sai Umar ya yi fushi kun san Umar sai ga in ya ci gaba da zama kar abun ba zai yi kyau ba sai ya tashi sai ya yi gida yana zuwa ya buga kofa ya rufe shi kuma abubakar sai nutsuwa ta zo masa sai ga kai kamar ni ne fa na yi tsokana don ni na fara ce masa ba daidai bane ne haka ni na jawo aka yi husuma bari in je ba shi hakuri ana fahimta ya je sallama an gane ko ya je gidansa shi kuma umar a lokacin ya ji gida har ya juya ya koma kuma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar kuma yana zuwa gidansa ya sallama ya ce ina umar sai aka ce ai baya nan. sai gane cewa ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan shi ma sai taho yana zuwa ya samu Umar din yana wurin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me ya faru ne ya ce kaga Umar ne ga abin da ya faru tsakanin mu da shi mun yi musu ko ransa ya ɓaci sai ya tafi ni kuma na je ina ta bashi hakuri ya ce shi ba zai hakuri ba na bi shi har gida akan ba shi hakuri shine sai dawo shine ne na same shi yanzu a nan to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ransa ya baci ransa ya baci dawa da Umar din da aka ba shi hakuri ya kiyaye hakuri wannan abun sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai suka ga fuskar ta fara canza idan ransa zai baci yanzu za ku gane idonsa sai ya ja ya kalli Umar sai ce hal antum na li sahibi shin za ku bar mun sahabi na ko ba za ku bar shi ba yana maimaitawa Umar sai fara kuka sai manzon Allah sai sake maimaitawa ya ce dukkan ku kun kafirce mun shi kadai yi imani da ni ya bani kuɗinsa kun rike naku na fara bayyana na ce ni ne manzon Allah kun ce duk ƙarya nake yi shi kadai yace ni gaskiya nake yi wannan ba sa'an ku bane kowaye yayi faɗa da shi bai da gaskiya to magana fa sai ta yi zafi abubakar ya ce ya lallahi mun tuba Karshe abubakar nil down ya yi ya sa gwiwarsa a ƙasa ya miƙe gaban manzan Allah sallallahu ya ce ya lallahi ni ne da laifi ni na tsokane shi ya rasulallahi ka yafe masa sai duka suka fara kuka to wannan shine ma'anar da annabi sassa ya ce amma sahibukum faqar hama lallai wannan mutumin naku yau kan yayi fada saboda ba a saba ganinsa da irin wannan ba yau kan saboda ba halin zaba ne ai ba ku taba jin irin wannan ba ce abubakar ana fada da shi har a ce rai ya ɓaci to wannan hadisi malamai suka ce yana da abubuwa da yawa duk da ba lokacin bayani a kansa bane iya abin da ya dame mu anan shine maganar fiqhun na cewa ya zo da gwiwar sa a buɗe ana fahimta amma babban abin da za a ɗauka a kai shine yadda sahabbai suke matukar girmama juna da kuma yadda abubakar yake son umar sanadiyar shi aka yi wa laifi yanzu amma ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka yafe masa ni ne na laifi shi kuma annabi sallallahu ya gane cewa abinda Abubakar ya ce bai kai Umar ya ɓata ran da har za a yi faɗa ba don ya ce ban yarda ba shikenan bai yarda ba me yasa kai zaka mai da abun yayi musun da za a yi rai ya ɓaci sannan bayan rai ya ɓaci ya ce kai hakuri ka ce ba za ka yi ba Abubakar din sa'an ka ne kun gane maganar saboda annabi sallallahu alaihi yana nuna wa sabai da za su yi respect wa manya ba zai taɓa yarda ya lamunci raini tsakanin abubakar da umar ba abubakar ba sa'an umar ba ne, umar kuma ba sa'an sauran ba ne. don haka irin abin da ya yi akan abubakar inda za a yi wa umar irin haka zai yi shi ya ce za ku bar mun sahabi na ko ba za ku bar shi ba inda wani ne wa umar shi ma zai ce akan umar haka shi ya taba faɗa akan abdurrahman ibnu auf la tasubbu ashabi ai abdurrahman ibnu auf ne saboda waɗanda ba su kai shi ba ne suka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yana riƙe. yana kula da tsare mutuncin sahabbansa su kuma sahabban kaga inda wani ne sai ce yawwa yawwa saboda shi yana so a dannewa ne don shi a ɗaga shi amma abubakar yana nema ba saboda manzan Allah sun sanar ya fushi da kai a'a ba zai yadda a fushi da Umar babban abokin sani na fata an fahimta shikenan sai aka yafe wa juna magana ta kare sannan babban abin da zai koya mana shine duk yadda aka kai manya wata rana min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati shaytan yana iya shiga tsakanin annabawa ma da ƴan uwansu ballantana mutum da abokinsa su da ma ba su kai annabawa ba shaytan ko ina yana iya kaiwa don haka ba laifi bane wai don kai da ɗan uwanka kun yi faɗa laifi shine da kuka yi faɗa ba ku shirya ba an fahimta ba abun mamaki bane don an samu jayayya tsakaninka da ɗan uwanka babban abun mamaki shine ku yi kuma ku kasa fahimtar juna ku gyara ana fahimta da kyau Sanadisi na gaba na abu musa al-ash'ari shi kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ne a wani wuri inda akwai ruwa abu musa al-ash'ari kamar mun taɓa yin tarjamar sa ko abdullahi ibn qais ibn sulay sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi ma ɗaya daga cikin mafi shahara a karatun Alƙur'ani. shi da abu darda da muka ji ɗazu manya-manyan malaman alkur'ani shi kan abu musa ma ya shahara da abin da allah ya hore masa na daɗin muryan karatun Alƙur'ani. wanda karatunsa na Alƙur'ani ya sa har manzan allah sallallahu alaihi Sallama da kansa ya ji yana karatun alkur'ani ya tsaya cak yana tafiya ne yana tafiya a cikin dare sai ya bi ta jikin gidan abu musa sai ji shi yana sallah da daddare kawai sai ya tsaya ya ta jin wannan karatu da safe da abu musa ya zo ya ce kai jiya na ji ka abu musa kana sallah kana karatu laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawud na ji kana da wani zaƙin mazallakan murya irin wanda Allah ya bawa annabi dauda abu musa sai ya ji daɗi yabon manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah inda na san ka ji lahabbartu halaka tahbira ai wannan jiya ba ma kada murya sosai ba ya rasulullah inda na san kana nan da na ya maka muryar nan to wannan shine abu musa nana aisha wata rana ta zo sallar isha an yi sallah sai ta dan zauna a masallaci kaɗan kun mata suna zuwa sai ta tsaya amma duhu ne abu musa kuma idan da sallah sai tashi sai ya fara nafila sai fara yin karatunsa sai tana ji ta tashi za ta tafi wala haka ta tsaya kyam ta kasa tafiya saboda daɗin muryar abu musa mutane da yawa suka ce abu musa bayan ya zo ya koma basara ya zauna an naɗa shi liman sai mutane su rinka barin masallatansu a zo a cika a masallacinsa yana fara zai fara sallah sai ce allah ya sa ya karanta baka ai ka san daga ji wannan ka san lalle muryar ta musamman ne Allah ya sa ya ɗebo bakara shi sa sabon annabi sai san kowa da irin bayar da Allah ya masa kowa da nasa matsayi to yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wani wuri inda akwai ruwa wannan hadisi yana da ɗan tsayi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu wata gona wadda akwai rijiya a ciki sai kira Abu Musa sai ce ka tsaya ka yi gadi a kofar lambun nan kar kowa ya shiga duk wanda ya zo sai ka nemi sai ka yayi sallama ka zo ka ga mu waye na bada izini yau ina bukatan privacy ne in zauna ni kadai sai annabi sallallahu ya zauna a bakin rijiyar sai ya zura kafafunsa ta ciki sai janye wannan izadin nasa sai ya buɗe gwiwoyinsa ana hango gwiwoyinsa sai ya zauna kafafunsa suna lilo a rijiyar abu musa yana can gate aka yi sallama sai zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan lahu wa bashirhu bil janna ce ka ce ya shigo kuma ka masa albishir cewa shi dan aljanna ne abubakar ya shigo sai zauna ta daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zura kafafunsa a cikin irin yadda manzan Allah ya yi sai ga sai ga an sake sallama sai ce ga Umar yana sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lahu wa bashirhu bil janna yi masa izini ya shigo shi maka masa albashir da aljanna Umar ya shigo sai ya zauna a gefen hagu yana fuskantar Abubakar shi ma zura kafafunsa guda biyu a ciki irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi can sai aka yi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne aka ce Uthman ibn Affan sai annabi ya dan shiru can sai idan lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa tusibuhu Ya ce ce masa ya shigo kuma ka masa albishir da aljanna amma ka ce masa akwai wata musiba da za su same shi sai ya yi haƙuri aka ja ka gaya masa aka ce in ji annabi sallallahu alaihi ka shigo kuma kai dan aljanna ne amma sai ka ɗauki alkawarin za ka yi haƙuri akan wata musiba da za ta same ka yayin mutuwa sai ce Allahul musta'an abin ya ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya wa Usman ya shigo sai ce bari gyara sai sai bude sai dawo da wannan izatin nasa sai rufe wannan gwiwoyi ana fahimta to wannan hadisin shi yasa na yace falamma da khala Usmanu ghattaha da Usmanu ya shigo sai ya lullube sai ya rufe wannan hadisi malam ya kawo shi ne shi ma don ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe gwiwarsa bayan Usman ya zo amma da ya bude a gaban Abubakar da Umar an fahimta idan muka zo fa'idoji ne za mu ji menene hukuncin gwiwa a cikin babin al'aura sannan daga cikin abinda da za mu zo mu ji na fa'idoji shine ina ne ya wajaba namiji ya rufe ina ne ya wajaba mace ta rufe a cikin sallah mun dai ji cewa suturce al'aura uh, wato sharaɗi ne to amma cikakken bayani akan wannan lokaci ba zai bayar ba sai Allah ya kai mu darasi na gaba ma ji duka waɗannan fa'idojin da ma hadisi na gaba na nana Aisha abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh